ne arziki lafiya yana cikin arzikin da ubangiji Allah ya bamu ‘ya'ya yana cikin arzikin da ubangijin Allah ya bamu atta eh, mana kwanciyar hankali arziki ne yau da kullum amma ba samun sa haka sagaga da zabuwan Allah kowane lokaci kar mutum ya tsammani kamar da na yi haka na yi haka na samu kaza kasancewa ubangijin Allah yana raba dukkan abin da ya kamata da sonsa ne sannan kuma kowane irin yanayi ka samu kanka ka zamanto mai godiya idan mutum ka zamanto mai godiya sai Allah ya kara maka sababin da yake zama sababin samun arziki shine na kara gaya muku idan aka ce arziki ba kudi kadai ba a ta lafiya a'a kwanciyar hankali ‘ya'ya da sauran dukkan abin alkhairi yana shiga cikin arziki Allah ya sa mun dace na farko idan mutum kana yawan yawaita sadaka domin akwai hadisi karara manzo Allah na cewa sadaka yana guzar da fusin na ubangijin Allah idan mutum kana yawan sadaka dukkan samun alkhairi shi Allah ya so ya kara maka domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisi kudisi kowane lokaci da aka ce hadisi kudisi shine hadisin rabbani shi kuma ne hadisun ilahi maganan Allah ne amma ya fito da alsi nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya ce ya ibn adam anfik unfik alaik ka fidda abin da ubangijin Allah ya baka ubangijin Allah wai shi kuma zai fidda nashi ya baka wannan na nuna muna cewa idan mutum kai alkhairi ba abin da ke biyo bayan shi sai alkhairi sa'annan kuma ubangijin Allah ya ce wama anfaqtum min nafaqatin fahuwa yi yukhlifuhu ba za ka yi alkhairi ba abin da kake ciyarwa ko kuwa abin da kake bayar fashe Allah ya yi maka musanyan shi da haka idan kana mugun hali kana zabar ma kanka abin da kake so dole ka gan abin da kake so domin an ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ke aikata abin da ya gan dama bai lura bai duban kamar wani na gabana bai duban kamar wani eh, na kusa da ni yana aikata abin da yake so wai laqiya ma sa'a sai zai hadu da abin da ya munana sannan kuma idan mutum ka zamanto mai istikama ala amrillah kan dokokin Allah ka zamanto mai lazimta kana kiyaye dokokin nan na Allah to ubangijin Allah shi ma zai jara maka rayuwanka saboda idan ka zanto mai istikama idan ka ce istikama shine ka sayar da dokokin Allah inda Allah ya haje ka ji tsoron Allah ka zamanto mai kiyaye dokokin nan na Ubangijin Allah saboda abin da kake yi yana komo gare ka ne sanan kuma asai idan mutum kuma kawaye gari kar mutum ka ce a'a in Allah ya so ya bani 100,000 dollars in Allah ya so kamin gobe na yi kaza na zama kaza ba haka ba ne ka tashi ba ga Allah na cewa cikin suratul juma ya ce famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqi sannan bayan kun gama sallan juma'a ku fita ko je nemi arziki wannan na nuna muna dalili cewa ba da kai haka kai haka ka samu abin da kake son ba ashe ana neman ne atta idan kana so ka zama towar mutum gobe she ka gaji yau mu tambayi da yake Allah ya musu dalili na samun ilimi ko na samun arziki ba zama ne zaman kashi wando shine abin da ya ba su ba sannan kuma abin da ke sa Allah na sa albarka cikin rayuwanka hal ka samu komi da sauki shine suratun rahim suratun rahim aka ce suratun rahim shi ne kana yawan sada zumunci shi ne kana yawan geshe eh, mana kana shiga family idan ka ji ganwa ne. sai ka je ka ziyaran shi idan ka yi kaza sai ka yi kaza wayannan ina zama sababin samun arziki saboda akwai dalili annabi na cewa wanda ke son Allah ya mai mana yalwata mai cikin arzikinsa a cikin komai da ya samu ake samu she yawata sada zumunci sannan kuma abu na gaba da yake zama sababin samun rabo da kuma samun sauki cikin duniya da arziki shine attakuwa shine tsoron Allah jama'a menene attakuwa idan ka ce tsoron Allah ubangijin Allah shi tsoronsa ana kusa da shi ne amma koma bayan mutum idan kana tsoron mutum kana nisa da shi ne attaqwa shine an taj'al bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka zama sababi ka sanya tsakaninka da azaban Allah ka sa shamaki tsakaninku bittiba'in awamirihi da bin dokokin Allah abin da ubangiji Allah ya umurce ka ka yi ta wajitinaba wahihi. sannan ka nisanta da abin da ubangijin Allah ya hana ka Shi ne tsoron Allah wata rana sabai suka tambayi manzo Allah menene tsoron Allah ko kuwa menene aikin kirki idan mutum ka yi ya zama mai aikin kirki ne yana nan shi ce kamar abin da ka yi da ka yi ka tashi tsakaninka da Allah sai kuma idan wani ya samu labari abin da ka ta ba za ka samu damuwa ba sa'annan kuma kana fariya a ce ke ka aikata wannan shine aikin kirki sa'annan menene mummuna abu abin da baya da kyau shine aikin da za ka aikata ba ka son a ce ke ka aikata idan wani ya ji kuma sai ka gan ka samu damuwa abin aikin banza ne ka bar shi sa'annan kuma abin da ke zamanto sababin samun kwanciyar hankali shine al-istighfar yawan neman gafara idan mutum kana zaune a cikin komenka ka yi kokari kana neman gafara kan ubangijin Allah wani zai ce kamar ni bai ma Allah komai bai tun da safin na zo ne nake yi a'a ka kawo kanka kasa sauda ka neme istighfari an ce muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama wurin zama fashe ya neme istighfari so dari wani kawai ya ce so saba'in sannan ka yi kokari ka bi malumma ka gane komai na da shugaba menene shugaban istifari shugaban da ake neman gafara da shi mu dukkanin mun sani idan mutum ya yi laifi ya yi ma mutum laifi akwai abin da za ya ba shi hankuri da shi a ko da ka san kaman wane babana na kunyan shi amma kama baban laifi dole idan ka je wurin wane ya zo ya gan shi da iko Allah za a samu dacewa amma akwai shugaban istifari wata rana za mu zana irin haka mu kawo cikin wannan masallaci saboda mu ba juna amfani sai mu zana cikin turanci mu zana kuma cikin larubanci shine sayyidul istikfar shine allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وانا ادعو يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وي اذا كيت تكن دري كبر دنيا تكن دري كاش جا الجنه sannan kuma idan ka yi ta da safe ka bar duniya sau da shi jama'a kowane lokaci mu yi ta kokari muna neman abin da ya fi koma bayan mai kyau akwai mai kyau akwai kuma mafi kyau mai kyau shine kai istighfari amma mafi kyau shine kai da istighfar misali kowane lokaci da misali ake gane ababa yanzu haka kana zaune shaka kira ka ce uwanka daga nima ba ta da lafiya za kai ta hospital ai yanzu duniya ya zo sauki idan ka ɗauki foninka ka ba da kasan kudi mobile money yanzu ga ya kai gare su an kai ta hospital abu mai kyau ne saboda kudi za a bukata wuri amma ka zabar mafi kyau bayan da ka yi ka kudi mafi kyau ne kai da kanka ka tashi ka kai uwanka hospital ai kada kai ka san yafi wannan na farko nan saboda shi kowane lokaci aikin da muke aikatawa mu yi ta kokari muna gane mafi kyau mu yi ta yawan neman istighfari sannan kuma abu na gaba mu yi ta yawan addu'a so da yawa muna samun cikas da eh, saurayi wadansu samaruka me shi ya kare sallah bai rokan Allah akwai hadisi karara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani ni ina tare da bawa na bisa ga zaton da ya dani idan ka ce Allah ya yi maka dole Allah ya yi maka amma ka je example don abin da muke son ne abin da ka ke son ne ka je neman visan america sai ka ganka ma wani pepanka kai da kanka kana saka kan fifan nan sai ka zo kana roƙon Allah Allah to Allah ya dai sa bani to amma ba bani ba laifi to wallahi ba baka saboda kai da kanka ka bata ma kanka abin ga ubangiji Allah shi bai so a Allah na son bold sannan yana so abin da zaka yi ka gane cewa shi ya yi maka so da yawa abin da muke da shi muna yanka kauna yayi kenan akwai ubanmu wani lokaci wani bawan Allah yana Japan inda muka samu ubanmu ke ce muna kawai kar ku yanka kauna wannan bawan Allah wata rana cikin zamantakewa kasan musa ba eh, mana yuf idan an je turai abin da ake nema wani na sun taka da baturiya mutum zai je nemi da zai je kuma neman baturiya sai ta kuma ta da son shi ita babban diyan babban mutum ne wanda idan aka kama shi ba intaha sai an komo da shi wata rana wayan tashi an zuwa na neman shi domin an samu labari cewa diyan babban mutum yana bin wani baki ka san kai da ake raina yana bin wani baki to yanzu kuma wai suna son su aure juna yariya ita ta amince amma family ba su amince ba wata rana muna zaune sai kira babanmu shine shek Salih Suraka da ya kira shi sai ce gaskiya ga matsalan da ya tunkare ni amma an ce ana nima na ko taina sai mala ya ce ka yadda da Allah nan ka roki Allah Allah ya sa ka dace amma abin da nake son da kai ka san inda mutumin ne yake shi ce eh na sayin da suke mana wurin aikinsu shi ce wallahi shiga wurin ka je ga mutumin ka ce ka zo kuma haka bawan Allah ya yi da rokon Allah wai ya shiga shi ya zo ya ce gani nan shaka ce kenewa shi ce a wai ana nema na shaka rasa ma kan da ya kawo kanshi. shi shaka ce a ja duba lafiyar da aka duba lafiyar shaka ce ya wuri yariyan nan amma yanka kauna ya yi muna yawa kaga mutum ya roki Allah ya ce na san dai yanzu dai bai yi ko ciwo mutum ke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai bawa mardakum bi sadaka ku magance ciwon da ke tare da ku da ba da sadaka za ka ba sadaka ne uwanka ba lafiya ubanka ba lafiya a kai da kanka kana da matsala wallahi ka bada sadaka cewa Allah matsalan da ke tare da ni saboda shi na bayar Allah ka musanya min ka bani lafiya amma da sharati ka yi yakini kai ga hospitalin da ake duban yan ido sai ka ce ka yadda da Allah bayan ka yadda da Allah sai ka ɗauki kudi kai kana ba da sadaka sai kana zuwa kana zuwa hospitalin da ake duban yan kafa ya za ka yi ka samu lafiya ya kamaci ka nemi sababi bayan ka nemi sababi sannan ka tawakkali ga Allah to wannan shi ne sababi ke samun shiga amma rayuwanmu kar mu aje rayuwanmu tsakanin yayi kenan ko abin da bai yi ubangijin Allah shi ke da iko ya sa ya yi domin akwai hadisi karara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce wa la yuraddul illa du'a ba abin da ke sake kaddara fashe rokon Allah menene kadara ai mun rike mun san kaddara abin da an haje maka yana cikin lawul mafuz kai ka mutu gobe ba abin da ke sake shi sai dai addu'a da aka haje cewa gobe ka mutu shekaro ke Allah ka ce Allah ka biya bukata na ka fidda wanga damuwa kuma kai ba ka san kaddaran ka ba ka san kamun gobe aka je za ka mutu ba wallahi ubangijin Allah shi na da iko ya ce gobe ma ba ka mutu ba wanda zai tambaye shi ba wanda zai tambaye shi sannan ya sa ya ce ku je cikin takardan wane ku sake wannan ai mun taba ba ku labari wani bawan Allah da ya zo masallaci yana zaune ba kowa cikin masallaci yana kuka yana gama Allah masalan shi Allah ina neman eh, eh zakara abin da yake so Allah ina neman kaza Allah ina neman kaza ina neman 100,000 example abin da shi ke son kenan sai da gama Allah ga abin da zan yi da shi ashe malamin ga ibrahim bin adam yana bayansa yana zaune amma shi bai gan shi ba shi ce 100,000 yake neman saboda ya biya bukatar shi wallahi yana zaune shi malam ya zo buga bayan shi shi ce ka me kake neman shi ce ga abin da zai yi ga da ne shi doki wannan kudi shi kuma ya dace shi kuma wani ya ce ya je ba da sadaka shi doki wannan kudi shi ba shi da ya bashi wannan kudi bayan da ya bashi sai ya ce to amma in bukata ya kama ka kuma gobe ka zo ga wurin da nake sai wannan mutu ya ce mai ni ban bukatan in san inda kake ina bukatan in san inda ubangijin Allah yake ne domin idan na roke Allah direct Allah shi zai sa ka gan cewa wani na bukata ka bani amma idan na sanyin da kake shi na je baka da shi fa garan je wurin wanda ke da shi saboda shi ud'un laha wa antum nuna bil ijabati ku roki Allah kuna masu sakankan cewa cewa Allah ya karbi rokonku ubangijin Allah shi ubangijin Allah ne sannan kuma akwai abin da ubangijin Allah ke son cikin roko shine ilha pressure saboda shi ni ko da mutum ka zo ka samu damuwa ni na ya ga ma cewa zana bukatan ka duka kaje cikin fifa kowane lokaci ka yi ta zakara wannan bukata amma in baka da sani abin da kake so wallahi ka yi roko te baka samu wani yanzu ga da bari ya zo ya ziyaran ka Allah ya maka wani two bedroom mai kyau ka kira shi zo ziyara da ya gan gidan ka shi ce eh, Allah ka bani irin wanga gida abin da shi ke son kenan ai ya ce Allah ya bashi ya je kuma wani kuma na da 3 bedroom in kan shi kuma mai kyau sai ce Allah ka bani irin wanga gida kai baka da stable ya kamaci mutum ka sakankance ka san cewa ga abin da nake so ka gane cewa ba mai bayar she ubangijin Allah ba mai bayar ubangijin Allah sa'annan ka yi tawakkali ga Allah ka gane cewa ubangijin Allah shi ke biyan bukata saboda shi kar mutu ya sammani cewa a'a arziki shine kudi kade kaga kuskuren da muke samu kaga mutu ya ce kudi kudi kudi kudi kudi wani lokaci idan kana zaune da eh, yan waye boys boys dai kowa magana amma abin da kake magana kana sammani wasanni ai wani ya taba cewa wallahi Allah ka biya bukata na Allah ko da an je Libyan mutu wallahi kuma yana sauka libya ya mutu yana zuwa aka samu labari cewa ya mutu shi don wani ke ce wallahi abin da ya ce kenan saboda ce akwai alsi da ya kamaci mu kiyaye sannan idan za ka yi magana mu yi ta yawan alfa'al alfa'al shi shine kalmatu tayyiba magana mai kyau amma kaka yi ta dangana ma kanka problem ai muna da mu duka mun sani manyan da ke tare nan sun sani wallahi wuri ya yi karfi amma yau wani ya sayi lori da bai da lori ba shi cikin zamanin mun gani wuri ya yi karfi yau wani ya sayi gida bayan da ya sayi gidan sai ce ya gan wani kuma za shi ya sayi sifa ba shi cikin duniya mun gani saboda shi ubangijin Allah mu daugara ga shi mu gane cewa shi ke yi mu sakankance cewa zai biya mu, wallahi zai biya ba da sammani ba a akwai lokaci ba kudi ba a ta kwanciyar hankali ya fi arzikin da kake nema kowane lokaci ina misali da magana da babanmu ke cewa wai mu ci gari muna zaune ya fi mu ci shinkafa muna gudu ai mu rika mun san cewa example ma eh, da misali ake gana baba south africa na ga kusa-kusa sun fi gana kudi amma mutum na da arziki amma ya kashe shi gaba daya to shi na dadi shi amma yanzu haka muna zaune kan kwanci hankali mu gode ma Allah sannan mu roki Allah abin da ke zuwa ya kawo mana saukinsa idan shugabanni akwai hadisi karara sakaran jiya na karanta shi wai ba wani zamanin da zai zo fashe zamanin da ke sama da shi ya fi shi wuya kar abin ya yi muna kamar abin zai zo sauki ne kullum cikin aka ke bele mu muka masalta wannan abu ma cikin afirka mu gana ba taba ke price abu an komo da shi baya ba saboda mi kowane lokaci ana zuwa gaba ne amma mun da wannan kama ubangijin Allah ka roke Allah lafiya kake neman arziki kake neman komai kake neman wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah wallahi Allah ya ishe shi saboda shi muna rokan Allah imani muke neman Allah ka ba mu imani Allah ka ba mu imani da hankuri ya Allah muna rokan ka ya Allah akwai manya a cikin mu dukkan abin da muke neman da su duka Allah ya sa a dace da shi kwanciyar hankali Allah ya ba mu kwanciyar hankali muna rokan ka ya Allah ka rufa muna asiri kaka bude mu koyi gan mu Allah karami murya sannan mu ci Allah ya kiyaye kowa ya biya sauran mu Allah ya kiyaye kowa ya samu sauran mu Allah ya kiyaye ya rabbi arhamar rahimin يا راهم الضعفاء والغرباء والفقراء والمساكين والأغنياء والأيتام أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين الموحدين اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الشاكرين وألسنتنا ألسنة الذاكرين وأرواحنا أرواح المحبين وأبداننا أبدان المطيعين وقلوبنا قلوب الخاشعين وديننا دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين اللهم اجعل صباحنا أوله صلاحا وأوسطه نجاها وآخره إتكم من النار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورسولك استو اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله استو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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ۖ أولئك هم الفاسقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد